الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا ومعلمنا وقائد ركبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن كرماته الى يوم الدين بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يو بيرجى وتن جماد الآخرة جرم من زن الله عليه الصلاة والسلام وغير النبي بن سلام سبحانه وتعالى أشهد أن يا هذا ما أولنا بطل الله لجان الشيخ الحد الثلاثي رحمه الله تعالى ومن شيء قبل درس تفسير لا القرآن من يجمع سوى سورة من البركة سورة القلم سلام تاشي آية ثلاثين بقر بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم لكم كتاب بسم الله الرحمن الرحيم Allah ta'ala yana mana bayanin amsar da yake ba waɗanda suke cewa da musulmai da kafirai matsayin su Sun faɗa sun ce su a wajensu musulmai da kafirai duk shine Allah madaukakin sarki ya ce musu afa naj'alul muslimina kal mujrimin yanzu kuna tsammanin za mu sanya musulmai su zama daidai suke da mujirmai mujirmai masu laifi masu laifi kuma laifin na kafirci ijram nan ma'anar kufur kafirci za su zama ɗaya Allah madaukakin sarki ce malakum kaifa tahkumu wani irin zato kuke hakku yanke hukunci ku ce wai da musulmi da kafiri duk matsayin su daya to da haka in zabe ma ya zo duk wanda ka ga dama ka zaba ko ka zabi musulmi ko ka zabi kafiri duk daya ne wal iyad billah to shine sai Allah madaukakin sarki ya ce am lakum ko ko kuna da wani littafi ne na daban wanda a ciki aka saukar muku da bayanin cewa da musulmai da kafirai duk matsayinsu ɗaya fihi ta suna a cikinsa kuke yin karatu kuke karantawa kuke yin dirasa kuka ga an ce da musulmi da kafiri duk matsayinsu ɗaya wannan tambaya ce da malamin suke ce mata suke ce mata su'alu tahakku tambaya ce amma ta izgili tambaya ce ake musu ta izgili shin kuna da littafi da ya tabbatar da wannan maganar da kuke yi Ta cewa da musulmi da kafiri duk matsayinsu da a wurin Allah kuna da littafin da ya faɗi haka Allah madaukakin sarki yana kalubalantar masu wannan magana kuma wannan ayar tana koyar da mu yadda Allah subhanahu wata'ala yake mai da martani ga waɗanda suke ɓata addininsa da miyagun maganganu da yarfe a game da bayan Allah shine Allah madaukakin sarki ya tambaye su ya ce am lakum kitabun ko ko kuna da wani littafi ne fihi a cikinsa ta suna kuke karantawa kuke yin dirasa asalin an ce darasa a larabci shine ka tattace abu to sai aka ɗauko karatun da mutum zai yi shi ya fahimta ya kwalailaice shi ya haddace shi sai ake ce masa addarsu kamar wato ka tattace karatun ka mummurce shi shine sai a darasa mun fahimta to shine Allah malaikatu ya ce amlakum kitabun fihi tadrusun ko ku kula da wani littafi wanda kuke yin dirasa kuke yin karatu a cikin sa kuka ga an ambaci haka sai Allah malaikatu ya ce inna lakum inna lakum fihi inna lakum lallai har ya kasance a cikin wannan littafin da aka ce kuna da shi a cikinsa lama takhayyarun kuke da abin da kuke zaɓa kuke faɗa akwai littafin Allah madawi zai yana koyar da mu yadda za mu tattauna da waɗanda ba musulmai ba da irin gudani da suke kawowa kuma Allah madaukakin sarki yana nuna mana addinin musulunci addini na hujja da dalili a wata ayar ce Allah madaukakin suke ce fa atu bi kitabikum in kuntum sadiqin to ku kawo littafin ku kuna da gaskiya a duba a ga abin da kuke faɗi gaskiya ne ko ko ƙarya kuke faɗa sannan yahudawa Allah madaukakin sarki yana magana da su yace fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku kawo at-taura ku karanta ta hadisi harafi bayan harafi kalma bayan kalma aya bayan aya domin a ga abin da kuke faɗa yana cikin at-taura wannan aya ita ma tana nuna mana haka cewa addinin musulunci addini ne na hujja da dalili sannan kuma abin da ya tabbata aka karanta ta hanyar ilimi shine yake zama hujja kuma yake zama dalili ba molanta ba molanta kowa zai iya yi mutum zai iya cika cikinsa da abinci ya fito ya ce abu kaza haka yake amma inda ake ta za, to shine ina dalili ina hujja fa'tu bi kitabikum in kuntum sadiqin am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi ma lama takhayyabu har ya zama lalle a cikin wannan littafin naku kuna da abin da kuke zaɓa ku faɗa ku ce ai da musulmi da kafin duk matsayin ne a wajen Allah har ma a samu wanda yake cewa ai duk lalibi ake yi a samu wani ma ya ce addini kulluhu lillah wai addini gabaki ne na Allah duk abin da kake bauta mawa gabaki ne Allah kake bauta mawa ko kuma mutum ya zo yana cewa ai mu babu bambancin addini amma ya yadda akwai bambancin bangaranci ya yadda kuma da bambancin kabilanci amma ko bai yadda a ce wani musulmi ne wani ba musulmi ne ai ku iya ku nan da an fara magana sai ka kawo addini idan addini lam yaqbul fala kana fi dunya idan addini ba zai cika ba to duniya ba ta tashi malam sa'adu zungure na cewa in addini ya raunana daɗa ba alkhairi nan duniya in dai addinin addini zai raunana ya zama bai da matsayi a cikin zukatan mutane shi ake walakantawa shi ne zai zama abu na ƙarshe shi ne abin da ko ka yi ko kakka yi duk ɗaya ne to duniyar ma ta tashi babu alkhairi a ta, domin Allah bai halicci mutane don su ko su ci abinci ba bai halicce su don su ta rayuwa ki ta saduwa da mata ba su ta cin abinci ki ta hawa motoci suna gine-gine amma kuma addini ya zama ne abin banza a wajen su ne Allah mu da ke ce musu am lakum aymanu am lakum aymanun alaina baqiratun ila yawmi alqiyamati inna lakum lama tashkurun am lakum ko kuna da aimanun wasu alƙawarra alaina akan mubalighatun masu matuƙar ƙarfi ila yawmil qiyamati har zuwa ranar tashin alkiyama inna lakum lama tahkumun har ya zama tabbas kuna da abin da kuke yanke hukunci a kansa Allah madaukakin sarki yana tambayar waɗanda suke cewa da musulmi da kafiri duk ɗaya ne in an tafi ma lahira duk aljanna za a shiga Allah madaukakin sarki yace to ko sun yi alƙawari ne tsakanin su da Allah sai Allah ya amfani da lafazin al-ayman al-ayman jam'i ne na al Alyamin al-yamin rantsuwa to balarabe a sa tun kafin zuwan musulunci idan zai ɗauki alƙawari to sai ya haɗa wannan alƙawarin da rantsuwa shi yasa alƙur'ani da ya sauka sai ya zama yana amfani da lafazin rantsuwa amma a matsayin me a matsayin alƙawari wahfazu aymanakum ay wahfazu uhudakum ku kiyaye alƙawurran saboda haka nan al'aiman na nufin al-mawathiq wal shin tsakaninku da Allah akwai wani alƙawari ne da kuka yi na cewa ko kun bauta masa ko kun yi addininsa ko ba ku bauta masa ba ko ba ku yi addininsa ba za ku shiga aljanna irin burace-buracen da Yahudawa da Kiristoci suke yi yahudawa da kiristoci suke ma junansu musu وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب شيني أسنسي ألا من هو ذكي ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى ألا بار ونشد إرم بورة بورة ba ruwan da burace-buracen yahudawa yahudawa da buri ya kai musu karo sai suka ce nahnu abna'ullahi wa ba'u. suka ce su ƴaƴan Allah ne kuma su masoyan Allah ne da Allah ya tashi musu raddi sai Allah ya ce to falima yu'azzibukum bi dhunubikum in dai ku ƴaƴan Allah ne kuma masoyan Allah ne to me yasa Allah tun a duniya yake muku azaba tun a duniya ba mutanen da Allah ya wadakanta a duniya kamar yahudawa man la'anahu Allah wa ghadiba alayhi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut duk ko kuma to Allah ba da madaukakin zaki ya sa tun a duniya aka musu azaba aka aka yi musu al almasu aka shafa halitta suka da suka zama qirada suka zama suka zama bi'd aka shafa halittar wani zubin suka zama alhanaji suka zama alhanjar suka zama aladu sannan kuma Allah ya tsine musu sannan kuma Allah mu da sarki ya tayar da wani sarki da ake ce masa bukhu rafa ya kakkashe su kisan kare dangi sannan Allah madaukakin sarki ya ci gaba da rika wannan alƙawarin na walakance Yahudawa duribat alaihim zilla Allah ya buga musu an yi musu tambarin kaskanci a duniya duk yadda kake ganin suna tafiyar da duniyar nan suna yi wallahi a cikin ta suke a ta suke kuma cikin kaskanci suke a baya baya Allah ya tuho musu Hitler ya rika kashe su shi yasa yanzu idan kana so ka tsokani ya rufe sai ka je ka zana masa zanen kasan Germany zanen jam'iyyar Nazi jam'iyyar fascism ta ta Hitler to bai bude ta hankalin shi ya tashi in kuma yanzu kana son a yi rikici da kai a duniya ka ce holocaust ƙarya ne holocaust ne iddi'a'in da yahudawa suke yi cewa ga adadin mutanen da hitila ya kashe musu a duniya kuma suna kai ƙarar hitila da hitila ya mutu har yanzu suna tunanin wajen sun kwato wannan hakkin nasu da don kana so ka yi rigima da yahudawa sai da ke holocaust ƙarya ne ku suna ganin su yayan Allah ne masoyan Allah ne Allah ya musu rage ce ƙarya ku in ku masoyan Allah ne ku ƴaƴan Allah ne to fa lima yu'azzibukum bi dhunubikum bal antum basharun mimman khalaq ku ba komai bane face mutane daga cikin ababen da Allah ya halitta suna cikin mutanen da Allah ya halitta sanan ku ba yayan Allah bane wattaqadallahu min Kuma وما كان معه من إله إلا بيد الله Allah bai da da ya za ku zo ku ce ku yayin Allah ne kuma aljanna dole ku shiga wannan da kuke ji a rediyo an masa tambaya aka ce yadda zai shiga aljanna kirista kai zai shiga aljanna ya ce mutum da gidan uban shi to to tunanin su ke su suna ganin wannan shine tunanin su to shine Allah madaukakin sarki ya ce ko sun kulla alkawari da Allah ne cewa Allah madaukakin sarki zai ba su aljanna shi sa suke ganin da su da musulmai duk ɗaya ne ci gaba da tabbelansu da zaben Allahnsu da kafircinsu a duniya in kuma sun shi lahira dole su ga aljanna Allah mu da kuke ce inna lakum lama tahkumun lalle kuna tare da abin da kuke hukunci a kansa har ya zama kuna karfin hali ku yanke ma Allah hukunci ku ce da musulmi da kafiri din ɗaya ne to sai Allah mu da kuke ce misalihum سلهم أيهم بذلك زعيم salhum tambaye su matsayinsu ɗaya da is'alhum ya ka ce salhum wata luga ce daga cikin lugogi ko kuma wata lahaja ce daga cikin lahaja akwai luga akwai lahaja luga ita ce babban harshe in an ce lahaja kuma karin harshe na yare misali yaren hausa hausa yare ne lugar hausa luga ce amma kuma tana da lahaja akwai lahajar mutanen Kano akwai lahajar mutanen Zaria akwai lahajar mutanen Sokoto akwai lahajar mutanen Katsina sun bambanta karin harshen su ya bambanta to daga cikin nau'in karin harshe da ake da shi a larabci Qur'ani ya sauka da lisanan arabiyyan da yaren larabci ya sauka amma al-lisanul arabi hu lahajati harshen larabci yana da kai kala kala to mafi yawancin karin harshen da ake da shi a larabci sai ya zama alƙur'ani ya sauka da su shine nazala alqur'anu anzala Allahu alqur'ana ala sab'ati ahrufin Allah madaukakin sarki ya saukar da a akan haruffa guda bakwai Haruffa bakwai nan sune ikhtilafu al arabiyya sassaɓawar karin harshe na larabci to shine salhu tambaye su ai is'alhum yi musu tambaya ayyuhum bidalika da'i a lokacin da suka ɗau alƙawarin nan da Allah to ayyuhum bidalika da'i wane ne ya zama wakilin su za'im wakili waye ya zama wakilin su wanda ne ya wakilce su ai idan za a yi alkawari tsakanin wanda ake kulla alƙawarin da shi da ɗayan bangaren ai ana samar da wakili wanda zai zama shaida ko waye shaidan su lokacin da aka kulla wannan alƙawarin cewa Allah ya ba su lamunin cewa je su ta saban Allah aljanna kuma sai su shige ta aljanna ya ɗan uwa alƙur'ani ba inda yi bayanin aljanna kawai ce zai ba da ita galala babu inda Allah madaukakin sarki ce kawai zai ba da aljanna ga mutumin da ba abin da yake tsina na ba kamar yadda gwamnatin Najeriya ba za ka samu komai a wajenka ba idan ba aiki ka mata ba kai mata aikin ita sai ka sha da kyar sannan ka faci hakkinta to shi Allah ka'idarsa ita ce in ka bi ka'idarsa kai aikin da ya sa kaka yi shi kenan sai ka samu nasara manzal sun ya ce ala inna sil'ata Allah ghaliyatun ala inna sil'ata Allah jannatu yace kai ku saurara lallai hajar Allah mai tsada ce aljanna kenan hajar Allah ita ce aljanna abinda Allah ta'ala ya kasa ya ce mutane su siya shine aljanna kuma ana siyan aljanna ne da tsada sai an sha wuya sai an sha wuya a duniya sai mutum ya bauta tukuru ya bauta ma Allah subhanahu wa ta'ala yayyaki da shaytan sai yayyaki da son zuciyarsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi aljanna ka'ida ce fa amma man khafa maqama rabbih wa naha an 'anil hawa fa innal jannata hiya duk wanda ya ji tsoron tsayuwa a gaban ubangijinsa sannan wa naha an 'anil hawa sannan ya hana ransa abin da yake so sai ka hana ranka abin da ranka yi ke ka saba ma ranka wa khalifin nasa wa shaitan wa atihima wa in ma hawa kan nusa fajjali khalifin nasa ka saba ma ranka san zuciya ka ka saba ma san zuciya wa sannan kuma saba ma shaitan wa atihima kakkai musu biyayya wa in huma ma hawa kan nusa fajjali da shedan da rai da shedan da ranka da san zuciyarka to za su zo su rika yi maka magana mai daɗi ai kaza ne ai kaza ne haka shedan ya ma baban mu annabi Adam har rantsuwa ce da ya ma annabi Adam alaihi salam da matarsa Hawwa wa qatamahuma inni lakuma la min an-nasihin ya rantse musu ya garrante qatamahuma ya garrante musu ni kuma la min annasi wallahi wallahi na rantse muku da Allah ni ne muku nasiha wai shi dan ne mai nasiha Allah madaukakin sarki ya riga ya halicci annabi Adam alaihi salam shi da mantuwa ya manta cewa shi ya sa shi shi ya ki masa sujada an umarce shi ya masa sujada yace wannan abin shi ke bin muhayyar wannan mantuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su waɗanda suke cewa sai sun shiga aljanna har ma da suke cewa da musulmi da kafiri duk ɗaya ne Allah madaukakin sarki ce to wannan alƙawarin da suke jin sun kulla da Allah cewa aljanna dole su shige ta to su kawo wanda ya zama shaida da shi aka kulla wannan alƙawarin a gaban Allah Allah ne ya yi alƙawarin su ma suka yi alƙawarin Allah ya sa hannu su ma suka sa hannu sannan aka samu kalili aka samu jari aka samu wani wanda ya zama shine shaida a game da wannan alƙawarin da suka yi su kawo shi Allah ta ayyukum bi zalika za'i wane ne salhu ayyuhum bi zalika a lokacin da aka ɗauka wannan alƙawarin Allah ya kulla alƙawarin ya ce dole zai sa su aljanna to su kawo shaida kaga ba su da shi sai Allah mu da kuɗi sarki ya ci gaba da tambayar يتي أم لهم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين أم لهم شركاء koko suna da wasu ababen tarayya ne falyatu bi shughataihim to su zo da waɗannan ababen tarayyan nasu in kanu sadiqina in suna da gaskiya idan suna tsammanin Allah ta'ala sun yi alƙawarin da shi shine zai saba alƙawarin to su kawo waɗanda suke ɗaukar su a matsayin kamfani ababen tarayyar su waɗanda za su taimake su su ƙwato musu alƙawarin su a wajen Allah tunda suna tsammanin Allah zai saba musu alƙawari ko sun ce sun kulla alƙawari da Allah Allah ya ce su kawo shaida ba su kawo shaida ba tunda da ba su kawo shaida ba to ka'ida ko kotu aka ji aka ce ka kawo shaida ka kasa kawo shaida shi nan ba ka da dalili kenan a ka'idan musulunci in ka kawo kara sai ka kawo shaida almujjali mutalabun bil bayyina mutumin da ya kawo kara in ji mai tuhfa shi zai kawo bayyana shi zai kawo shaida shi zai kawo dalili da zai tabbatar da karar da kawo to su sun ce sun kulla alƙawari da Allah Allah ya tambaye su tambaya ta farko ya ce a wani littafi aka yi haka ba amsa ya tambaye su alkawarin da suka ce sun kulla da Allah sai ya sa su aljanna wane ne shaidar su ba su da shaida to sai su koma gefe kuma su ce a ai su an zaba musu alkawari sai Allah ya ce to suna da wanda shine abokin tarayya zai iya fatan musu wannan su gayyato shi su zo da shi kaga duka waɗannan babu Allah madaukaki sarki ya gama kadi ya lagwansu ya riga ya gama bayar musu da martani ba su da wata shubuha da ta rage musu ba su da dalili ce shubuha shubuhan ba ita ma gashi Allah madaukakin sarki ya musu ya mai musu da martani wannan na nuna mana yadda musulunci yake koyar da mu yadda za mu tattauna da waɗanda suke magabtan musulunci a cikin kwanciyar hankali ta ga Allah na ta musu tambaya ta hanyar usulubi istiqali salon magana ta hanyar tambaya in kun ce kaza to me yasa aka yi kaza in kun ce kaza me yasa aka ce kaza ana ta muku ilzami in ba ku da hujja to shikenan maganganun ku sun zama ƙarya kun ji kunya ashe da musulmi da wanda ba musulmi ba za su taɓa zama ɗaya ba musulmai Allah madaukakin sarki ya zaɓe su ne bayan Allah waɗanda Allah ya musu alƙawarin za su shiga aljanna kafirai su ne waɗanda suka kibin Allah maɗaukacin sarki suka kafirce masa suka saba masa sai kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya musu alƙawari wata ce makomarsu Allah maɗaukacin sarki ya sani sai Allah maɗaukacin sarki kuma zai ci gaba da wani bayanin nau'ukan mutanen da za su yi asara a lahira bayan kafirai to akwai wasu kuma nau'in mutane sai Allah madaukakin sarki ce yau mai yukshafu an saqi يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون يوم يكشف عن ساق غانت جعزاء يا مكنجمة قوي ويدعون إلى السجود اغيتو غيثوس دومن سزوس يسجد فلا يستطيعون بذات ينسجد النمبر الإمام البخاري أتفين كتاب التفسير يكاو حديث يتي من ذن الله صلى الله تعالى عليه وسلم يتي يقشف ربنا عن ساقه يوم القيامة فيسجد له كل مؤمن كان يسجد لله في الدنيا ثم يدعى الذين يسجدون في الدنيا رئاء فيطلب منهم أن يسجدوا فلا يستطيعون السجود من ذن الله صلى الله عليه وسلم في غانا اللاهرة الله سبحانه وتعالى في يا يقولنك Allah madaukakin sarki manzon sama ya ba da labarin cewa Allah madaukakin sarki yana da kauri ba irin naka ba ba irin nawa ba sai ka tsaya a nan ka'ida ke ta ahlus sunna wal jama'a manzon Allah sallallahu alaihi idan ya siffanta Allah da wani abu ka tabbatar amma kada ka ce ga kamar sannan kuma kada ka kora wannan sifa ka tabbatar da ita me kora siffofin Allah dan an ambaci wani abu sai ya ji a ransa cewa ah to an aka faɗi haka dan adam ma na da shi to ya kore ma Allah siffar da ya tabbatar ma kansa ya zama mai bautar babu kenan wanda kuma zai ambaci sifar Allah sai ce ga kamanta ya kamanta ta to shi kuma daidai suke da kirista amma wanda zai tabbatar ma da Allah siffar da ya tabbatar ma kansa ko manzon sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar masa ba tare da ya kamanta ba shikenan ya huta wannan ka'ida kenan ta ahlus sunna wal jama'a shahararriyar magana ta shahara kowa ya haddace ta al-imam malik rahimahullahu ta'ala aka zo aka tambaye shi a game da istiwa'i wani ya zo al-imam malik na zo na karanta da almajiransa sai ya zo ya ce ala gafi malik ina da tambaya aka ce duyi tambayar sai ya ce ya qulu allah ta'ala ar-rahmanu 'ala al-'arshi tawa sai Allah na cewa Allah mai rahama ya daidaita akan al'arshi to kai tawa ya ya daidaita al-imamu malik yace al-istiwa'u ma'lumun wal kayfu majhulun والسؤال عنه بدعة ولا أراك إلا bi بدعة فأمر بإخراجه من مجلسه wannan mutum ya zo ya tambaya yake cewa Allah ya ce ya daidaita a kan al'arshi to wai ya yi daidaita Imam Malik rahimahullah ta'ala ya ce lafazin istiwa'i an san ma'anar ta fassara ta daidaita ka fassara ka ce Allah ya daidaita a kan al'arshi menene laifinka ba kai kan zo man ba antum a'lamu am billah ku kuka fi sani ko Allah ya fi sani yace wal kayfu majhulun a ce ga yanayin yadda Allah ya daidaita akan al'arshi wannan kuma abu ne da kowa ya jahilce annabi bai yi bayani ba Allah bai yi bayani ba da Allah na san mu gane yadda ya daidaita akan al'arshi sai mana bayani ce wa su'alu an kubi da azul yin tambaya akan kaifiya ya Allah yake ya ya daidaita wannan kuma bid'a ce la araka illa sahiba bid'ati kai ina ganin kai dan bid'a al-imam malik yace a fitar mishi da shi daga majalisin sa kai ya bata kwakwalan masu karamin tunani to Allah subhanahu wata'ala nan ya ba mu labari ya ce zai yaya kaurinsa kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya fassara idan Allah ta'ala ya yaya kaurinsa sai ya nemi kowa ya yi sujjada sai kowa mai imani sai ya faɗi sai sujjada ga Allah madaukakin sai a nemi waɗanda suke yin sujada a duniya ba dan Allah ba dan riya dan mutane su dan suke Allah munafikai sai a ce su wa su sujada sai bayan su ya kai za su yi to shine nan yawma yukshafu an saqin ranar da za a yaya maƙyan jama ko ƙauri wa yud'auna ila sujudi sai a gayyaci mutane a ce su zo su yi dukkan mai imani sai faɗi sujada ga Allah ta'ala cikin sauki da ba kana da ikhlasi dan Allah kake bauta ma Allah ba dan mutane ba dan Allah kake ibada amma waɗanda ba su da imani kai masu yin ibada don riya don mutane su yabe su sai su ji kawai bayan su ya marfe bayan ya kage ba za su iya sujada saboda ba dan Allah take yi a duniya yake wannan ita ce shine Allah mu ce fala yastati'u ba za su iya sujadan nan ba saboda dama a duniya ba dan Allah take yi ba yanzu ma an zo lahira ba za su iya yi ba tunda ba dan Allah take yi a duniya ba shike wannan yana ɗaya daga cikin al-maghabbatu sayyi'a lisiyya yana ɗaya daga cikin mummunan sakamakon riya yin abu ba dan Allah ba yin abu ba dan Allah a asarar banza ke a duniya kila kana yi ne kawai dan a yabe ka yabo ko baban nashi ake a fuska ba in kuma an yabe ka kila ba wani abu kawai zaka sama ba ke ne daɗin kawai da zaka ji a zuciya kuma ya wuce sannan kuma a tafi lahira irin wannan mummunan sakamakon ya samu mutum to daga ɗan uwa sai mutum ya yi ma kansa tarbiyya a gaban ikhlasi ikhlasi wahala da shi al-imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah ta'ala yana faɗa yana cewa ma alatu shay'an asaba alayya bin niyyati wallahi ban nemo in warkar da wata matsala da nake da ita ba da matsalar niyya matsalar ikhlas yace duk lokacin da na zo ina aiki sai shi dan ya rika fadadowa a cikin zuciya na sai in ji kamar ba dan Allah nake yi kaga manya manyan malamai al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri yana daga cikin manya manyan malamai na tabi'u tabi'i na tabi'u tabi'i da sa'an al-Imam Malik a matakin ilimi matsayin su ne da al-Imam Malik rahimahullah ta'ala al-Imam Sufyan al-Thawri amma jibin magana da yake fara. dole sai mutum ya makansa tarbiyya akan ihlasi yadda ake yin tarbiyya ko akan ikhlasi shine na farko yawan jin tarihin magabata wanda suka zama masu ikhlasi wanda yana taimakon mutum ko ta hanyar karantawa ko ta hanyar sauraron bayanan da aka yi a game da malamai masu ikhlasi ko magabata yadda suke da ikhlasi dan Allah suke yin abubuwansu sannan na biyu zama da mutanen da ake kyautata musu zaton cewa ikhlasi sannan ko mutum ya ji a ransa cewa idan an yabe shi ba zai damu ba idan an soke shi ba zai sa ya daina aiki in an yabe shi ba zai damu ba neman yaban wani yake yi ba ko ka yabe shi ko kar ka yabe shi kai kadai in ka soke shi kai ka to shine shi yasa dai daga cikin magabata aka tambaye shi aka ce mal ikhlas sai ce an yastawi indaka al madhu wa dhab ana ga malam menene ikhlasi sai ce da suka da da suka da kushe da yabo su zama daidai a wajenka da wanda ya soke ka da wanda ya je ka dukkan ɗauke su a matsayin matsayin su ɗaya shi yasa sai na abubakar radiyallahu ta'ala an aka zo ana yabanta يتي اللهم لا تؤاخذني بما يقول واجعلني خيرا مما يظن sannan wafirli wafir lahu ma la ya'lamu Allahumma la tu'akhidni bima ma ya Allah madaukakin sarki wannan da ya zo yana ya gona. ya Allah madaukakin kada ka kama ni da abin da ya faru ba ni na ce yabe ni ba kuma ya Allah waj'alni khayran mimma yadhunnu sannan ya Allah madaukakin sarki sani in ci yadda ya zata yadda ya faɗe ni yana tsammanin ne mutumin kirki ne ni salihin bawa ne to ya Allah ka sa ma ba haka ka kama kanka addu'a sannan sai ka ce ya Allah ka gafarta masa abin da bai sani ba kila kintato kila kallar gogo yake ma kitse alhali kitse ne ba ruhu ba ya Allah ka gafarta mishi abin da ya faɗa bi sani ba gaba da kaga kama kanka addu'a ka masa addu'a sannan su kuma mutanen da suke zama 'yan ma'abba masu shiga wajen mutane su ba abin da suke yi illa su ya je su manzo Allah ta sani ya ce a watsa musu da abu yin maruka in kana da iko in maruki ya zo yana roƙo baki muka saka watsa masa a baki in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda sharri suke kawo a cikin al'umma suna bata ikhlasi suna bata ma mutum niyyarsa mun fahimci wannan to yan uwa kowa ya yi kokarin yin ikhlasi a dan Allah ya bauta ma Allah dan Allah sannan kuma sai yawan yin addu'a sai mutum ya rinka yin addu'a Allah madaukakin ka sa a rika yin aiki dan kai ya Allah ka tsare ni da gariya ya Allah ka tsare ni da gariya mutum ya yawan yin wannan addu'a shi ne Allah zai ke mutum waɗanda suke sujada ba dan Allah ba a duniya idan aka tafi lahira za a nemi su yi sujada in aka nemi sujada sai bayan su ya tsaki ba za su yi ba Allah ce fala yastati'u ba za su yi sujada ba ga siffar su ko yanayin su ko halin su khashi'atan خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة نعم وقد كانوا يدعون إلى السجود وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون خاشعة أبصارهم za su zo a filin tashin alkiyama lokacin da aka ce su sujadan nan suka kasa khashi'atan idanuwansu sun kaskanta absar jam'u basar idanuwansu sun kaskanta sun zama wadatattu ba su da kushu'i a duniya to za su zama sun samu kushu'in lahira kushu'in lahira ku kaskanci kenan kushu'in duniya ku kaskantar da kai ga Allah to su sun kasance ba su jida a duniya in sun yi ma suna yi ne ri'a'an na don mutane su gani dan aibe su kuma ko da fa ba su yi ba su suna son aibe su ƴan uwa daga cikin sufofin munafiki akwai fa yawan san yabo sifa ce ta munafurci mutum shi kullum ya je yana son aibe shi ko ya yi ko da yi ba La لا لا لا لا, لا يحسبن الذين يفرحون بما أتوكم ويحبون أن bima lam ya fa'alu to fala tahsabannahum bi mafazatin min al'adabi wa lahum adabun ali waɗanda su kullum su abin suke bukatar a yabe su su su ji dai an yabe su ko da ba su komai ba su dai a yabe su irin waɗannan mutanen Allah mana ku yake fala tahsabannahum kada ka za su tsira daga azabar Allah mutanen da su ba za su yi aiki ba amma sai son a yabe su ko kuma idan suka yi aiki dan haka sai su ce su mai da shi galma katuwa in suka yi aiki kamar allura inci daya sun ce ai galma suka yi shi ne Allah ku ce khashi'atan absaruhum za su zo ranar tashin alkiyama idanuwansu sun kaskanta ai ta ida ake gane mutum manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Aisha tana siffanta take cewa wa kana idza kariha shay'an urifa dhalika fi wajhi annabi in yake abu sallallahu alaihi wasallam ana gane wannan abin a fuskarsa fuska alama ce ta zuciya fuska alama ce ta zuciya idza al-ayn fa hiya 'aynun 'ala al-jawa wa laysa li sirrin ma ma ma ma ma إذا العين راحت إذا إدو يمشي فهي عين على الجبع shi kenan sai ya zama ɗan ɗan ɗan ɗan ɗan leƙen asiri ne ga bakin cikin zuciya to falaita da sirri ma ta sirrul abadi duk abin da zukata za ta ɓoye to ido sai ya bayyana shi ne suke da kan magana suke cewa idan qariha aljanan bakatil aina idza qariha aljanan bakatil aina idan zuciya ta yi zafi ido kuma ya zidda hawa so daga kullum bahaushe yana cewa labarin zuciya a tambayi huska wato su ta riga ta gama yin bakin ciki so daga sai wa su a kaskanta tarhaquhum wala walakanci yana tare da su a lahira kaskantattun lahira su waɗanda suke riya a duniya su ne waɗanda suke yin abu ba don Allah ba za su kaskanta ranar lahira وقد كانوا الحالي سنكسن شيء يدعون أنا قيسة الدنيا إلى السجود دومن في سجدة وهم سالمون الحالي لا يستقلوا إن أنكرا سلا فذرسوا في سلا إن قم سنزور ولا يأتون الصلاة إلا وهم سجالة يغاؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا تسقطوا من أبقين إن أخي كرا سلا تسرقة كسالة تسرقة لالات inda asuba ne zafi ake yi lokacin za su ji iska mai daɗi ta sako musu sai su kara gyara kwanciya ana as-salatu khayrun min an-nawm sai shi da yanda ce musu an-nawm khayrun min as-salah in ji sa haka zaka ta karanta musu an ce sallah ta fi bacci su ko zai ce ai ga baccin da sallah sun taso su zo ta ƙwaƙwai ta ƙwaƙwai su zo sallah ba sa jin karsashi a cikin ransu bambancin sallar alkhashi'una a duniya kenan manzo Allah salama idan al'amarin bakin ciki ya masa yawa sai ce arishna biha ya bila ce bidan lokacin sallah yi. wannan damuwar da nake ciki a kira mana sallah mu samu nutsuwa manzo sai ya ce wa du'ilat qurratu 'aini fi salah idan ina son in samu nutsuwa annabi ya ce in yana son ya samu nutsuwa to ya shiga cikin sallah su waɗanda suke kin yin sallah a duniya ko kuma in za su yi ta sai dan a gani ranar lahira wannan shine sakamakon su ana gayyata su sujada kullum Allah madaukakin sarki so tari kai yakan yi amfani da lafazin sujada a sallah domin ta wakilci sauran bangarorin domin sujada tana da muhimmanci a cikin sallah yasa ma manzon Allah sun ce aqrabu ma yakunu al-'abdu li rabbih da sujudi lokacin da bawa ya kusanci da Allah ta'ala shi ne lokacin da ya sujada kaskanci shi yasa bai halatta a yi ma kowa sujada ba sai Allah wasu mutane suka zo daga ƙasar yaman ƙarshe-ƙarshen musulunci suka zo suka musulunta annabi ya musu bayani game da musulunci suka ji daɗi kawai da suka faɗi suka yi wa annabi musulma su jada a matsayin gaisuwa manzala su ya ce su tashi maza ba su tashi yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin da amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da ni zan umarci wani ne ma wani sujada to da sai in ce ma mace ta yi ma mace ta yi ma mijinta sujada law harfun tina'in lil tina'i da a ce kaga ba a ce ba da a ce zan umarci wani ne ma wani sujada to mace ce zan ce ta yi ma mijinta sujada saboda biyayya tashi فاكتب الدين مباب الجنة الله كتي أتي مخجنة يسأل دق أبو الذي تيغ نوني سوى علامة جدا أغي سوى با يسأل لما الشيخ عثمان بن فوجو رحمه الله تعالى أتكلم لتابه في إحياء السنة وإعماد البدعة للتابه في بيان البدع الشيطانية التي خلفت بها الملة المحمدية يجي سوى مجرد للإناء بالرأس في التحية حرام شيء مجرد متن كوي يزو زي غيشي ده وني يتنقصنا ده كان haka a wajen gaisuwa haramun a musulunci to ina ga mutum ya duba dubalin ya durkusa ko ya sujada ga baki daidai da wani to babu haka a musulunci wanda ka Allah subhanahu wata'ala ya faɗa mana sakamakon waɗanda suke suka saba masa a abin da. a duniya ba su sujada in suka za su sujada suna yi ne dan a gan su sai Allah madaukakin ya ce ba zan ne تذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون Allah maɗaukacin sarki ce fa zan yi ɗale ni, ban nida man yukazzibu bi hadha hadisi wanda yake karyata wannan maganar da ake ambata masa da alqur'ani ta ne da shi me karyata alqur'ani Allah ya ka kale shi yanzu wani dan sanda kawai a unguwarku shi ke sai a zo ana wani abin da haka haka haka ana ma mutum faɗa yana ƙin ji sai dan sandan nan ya zo wucewa ya kalle shi ya mishi kallo ɗaya ya masa kallo biyu ya ku kyale ni da shi dan sanda guda ne da shi ya mutum zai yi ya san dai zan sanda to ba ɗan sanda ba walillahi al-masalul a'la Allah fa gabaki ne yace fadarni kyale ni yana faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kan nan lasan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ake wallahi ba masu shan wahala kamar masu wa'azi kamar masu karantar da addini musamman a wannan zamanin namu mafi yawancin abin da kake gani a cikin duniyar nan a matsayin ka na wanda ya san addini kashi cikin kashi ɗari to kashi casa'in da biyar bakin ciki ƙaryata addini walakanta Allah walakanta annabi rashin mutunta addini har a cikin 'yan addinin wannan ya ja wani malami cikin malaman masar Allah ya gafarta masa kurakuransa a عبد القادر عودة ya rubuta littafin zai samu suna al-islam baina jahli abna'ihi wa adadi ulama'i wani kuma a wannan zamanin ya rubuta littafin da yan kwanaki kwanakin da yan shekarun nan sa al-islam baina adadi asba baina adadi asba'ihi sannan wa quwwati a'da'i makiyan musulunci suna ƙarfi yan cikin musulunci kuma suna ta ƙara rauni yan cikin musulunci su suke ba da musulunci shi ne Allah mu ke lallashi manzon zai ce fazarni dalili wa man yukazzibu bi hadha alhadisi da wanda ke karyata wannan magana alhadith na nufin magana ko labari sanastadrijuhum sai Allah ya mai da su jami'i ya ce za mu musu talala ne kamar da ke za mu musu kiwon ragon layya za mu musu kiwon ɗan marakin tarcin fawa ko marakin tarcin fawa min haiku la ya'lamu ta hanyar da ba su sani ba muna musu talala shi Allah ya ta ƙara musu dukiya mutanen da suke cutar da addini Allah ya ta ƙara musu lafiya sai wani kaje na tsere na cewa shi rabon shi da ciwon kai ban shi da ya ciwon kai yau shekaru kaza Allah na sama da istijaraji ke wannan baya nuna Allah bai san da kai ba malamai suna cewa Allahu ta'ala yumhil wala yuhmil Allah baya baya sakaci amma yana sa ido ya kyale ke maka kiwa gaban layya to kin abin da kaga da amma sai kaga bawan Allah mutumin da ya rike addini jarabawa kala kala daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan shekaru biyu da suka wuce ɗaya daga cikin manya-manyan malaman hadisi na duniya a shekaru ta kalwai ne aka yanke masa ka yanzu yana nan bai da kafa bai da kafa ciwon tsaya, babban malamin hadisi a ƙasar masar aka yanke masa kafa ga wani kula na kafa tashi ta zuwa kwallaci wani kuma na kafa tashi ta zuwa tatace wani ta zuwa gidan kawai wani kafa shi ta aje a yi saɓan Allah ne kowane irin zaben Allah gidan yankan kai yana nan da lafiyar shi kafa tashi ma ko dan irin minjiriya din nan ba ta yi ya dan ji ta mishi tsani ba za ta yi ba amma shi ko wannan salihin bawa kama na zunnu wala nuzakkihi ala Allah nahsibuhu kadhalik maka ga an yanke masa kafa yanzu ta kai ma matsayin da ba a cika barin kowa ya ziyarce shi jiya wani ɗalibi yana ƙasar masa da kira ne ce ya samu dama ya kai masa ziyara ya ba shi labarin nishafat da ake da suna da awa a Najeriya da irin abubuwan da ake ciki ya ma Najeriya kyakkyawa zuwa. to yana nan bai da kafa ka ga yin wannan amma shedanu ga su su a duniya abin da suke wannan istidraji baya nuna Allah subhanahu wa ta'ala yana kanka ka'ida ma manzo Allah ta kuma cewa yake za a Allah wa abdani salam idan Allah yana son bawa sai ya jarabe shi jarabawa a duniya nau'i ne na Allah na son ka domin duk lokacin da zaka yi rashin lafiya ko wata musiba ta same ka to ana fata a sarya maka da wani zunubi ne daga cikin jarabanka soyayya Allah ke so sannan manzo sallama ya soyayya ce Allah ke maka sannan manzo sallama yake cewa idza ahabba Allahu 'abdahu to ajjala lahu uqubatahu fi dunya idan Allah na san bawansa sai ya gaggauto masa da yi masa ukuba a duniya shi shikenan aka maka wannan an yafe maka in an je lahira shike amma kaga Allah ya tsare ni komai na tafiya daidai ya kamata ka bincike kanka ba a ce kai makanka fatan sharri ba amma dai akwai ban tsoro kaga Allah ya kyale komai naka na tafiya daidai ba ciwo sau komai lafiya kullum ka tashi kana jin kanka kamar doki saboda karfi da lafiya kaga mutum yana harbin iska duk wannan Allah mun zai ce ki kyale ce wa ummi lahum وأملي لهم إن كيدي وأملي لهم كما زنشق بدا مسطالا لا دا استدراج دا الإملاء هو الإملاء أنا شوى الإملاء أنا شوى الإملال ما لما اللغة كتير دكتا سنتبتا هو الإملال هو الإملاء شيني الإملاء أنا دا معنوني idan aka ce amlalahu ya masa ta lalace amlalahu wa umli lahum amma idan aka ce amla alaihi to ya masa shifta kenan wato ya faɗi wani abu na ilimi shi kuma yana rubuta dictation shine al-imla'u ala fulani amma al'imla'u li fulani da damuwa shi ne ana mutum ta lalace وأملي لهم إن قيدي متين للي دبارة تاممونة متين يكربيت الله مدوك تسرقين دبارة تكام ما تبيت في آلي تسيتين تسيتين كمن يدفكي مغاوانك إن كاتبت شكرا تنك ينك ذاك يلي دشي سيوما أبنى جوسا قباش سيوما روغا قباش in ka samu wata ciyawa mai kyau kai har allura ake yi ake gayyato likitocin dabbobi ko su ma wannan ragon domin ya ƙara ƙiba amma ranar sallah da an zo an dawo daga izi to ya san huwa min al-hawali ya san yana cikin yanzu ya riga ma ya ta kankanci to haka kafirai Allah madaukakin sarki yake musu dai da kafirai suke yi a duniya komai nasu wannan aya ce bishara ce da musulunci yake komai na kafirai ne yanzu a duniya su suke fada a su suke da shugabanci su suke da tattalin arziki su suke da karfin soja su suke da makamai idan suka ce ma ƙasa kace za su dole ba za ta in ta ce suka ce ma ƙasa abu kaza suke son su ta yi to dole ta yi ina cikin wa'um lilahum inna zi matin zan ta musu talala in ta ƙara musu in ta ƙara musu dukiya in ta saba ma Allah Allah madaukaki zai mana ƙara musu manzo Allah ta sama ya fassara wannan ayar ce inna Allah la yumli lil-zalim hatta idza akhadahu lam yuflih manzon Allah ta sama ya ce Allah zai tama azzalimi zalincin kafirci ko zalincin cuta Allah zai ta masa talala hatta idza akhadahu sai idan Allah ya masa damka ya kama shi lam yuklif Allah ba zai sake shi ba shi ko ba zai iya kuce ma Allah ba sai Allah manzalan sai ce ikrahu in shi'tu ku je ku karanta aya da Allah madaukakin sarki yake cewa wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid haka ubangijinka yake kama wasu mutanen alƙarya alhali mutanen Alkarya nan sun zalunci kansu suna saban Allah sai mun sani ce Allah madaukaki ce inna akhdahu alimun shadid lallai kamu na Allah alimun ne radadi ne shadidin kuma mai tsanani ne mai karfi to da kada mutum ya ga yana ta saba ma Allah kuma Allah na ta kara mishi karfin gwiwa yana ta masa imla'i Allah ke masa amma yumli lahu ba yumli alaihi ba ke nake gani shi duka sabon Allah mu da haka ɗan uwa mu tuba babu mutanen da suke buƙatar tuba kamar musulman da suke rayuwa a cikin wannan zamanin namu tabbas mun so na Allah ba haka Allah madaukakin sarki yake sanya ya ga musulmai ba wannan rayuwar ta walakanci da ƙasƙanci yanzu ku duba a Najeriya abin da ake ta yanzu fulani kuma ake tasbi ana ana ana kuna musu rigaji ana hakkashe su a jere a jere yan kwanaki kuma har yanzu kun! an ki bayanin me ya jawo ina karantawa a ɗaya daga cikin kafafen yaɗa labarai na intanet ina karantawa jiya an tambayi ɗan 'yan sanda kwamishinan 'yan sanda ko kuma mai hulɗa da da jama'a na hukumar 'yan sanda ta jihar Nasarawa aka tambaye shi ya san da abin da ya faru harin da sojoji suka kai ma rigagen fulani a lokal gwamnat kiyana ya ce eh suna sare da wani me ya ce a tabbas akwai abin da ya faru akwai abin da aka ma sojojin nan amma a ji a tambayi sojojin su yi bayani Wani aje a tambayi sojojin su za su bayani wanda a ka'ida a kasashe a ƙasashe soja ba a tura ma ɗan ƙasa soja soja ana tura ma matsiyi ne shi ya sa soja a ka'ida yana ƙarƙashin external affairs ɗan sanda shi ke ƙarƙashin ministry na internal affairs da shi ne abokin kowa ai da ake cewa ɗan sanda abokin kowa ana nufin asali kenan haka ya kamata ɗan sanda ya zama ya ga za ka yi laifi ya kira ka ya ce wa da ka san abu ka zafa ƙasa ta hana a yi da Allah kada ka yi ko kuma an kai ka san abu ba zai zama maka ne daɗi aikin faɗan sanda ke shi ko soja dama ba a san shi da komai ba sai hari shi yasa ake masa wannan mummunan tirenin ɗin shi zai san komai ba sai dai ya kashe wani aikin soja kenan ko a'a musulunci abin da yake faruwa ke dan uwa mu tuba duk wannan labarin da kake ji fa suna faruwa a nesa ba kada ba ka rika nisan ta ba muna wannan shirba dan shirme ne kana ganin nesa ne kusa fa yake da kai kusa kusa yake da kai labarukan da kake ji can nesa su ne ga su suke ta matsowa ba kuma jinsi kala kala yan uwa mu mu ba Allah madaukakin sarki kiyaye amanonin da suke kan mu tsaya tsayin daka ne abin da za mu iya yi Allah subhanahu wa ta'ala sai ya jaraba mu da abin da za mu iya ɗauka amma irin wannan ƙasƙancin da musulmai suka shiga a duniya a najeriya a keɓance tabbas a sai magana kuma mun zama walakantattu mu ba mu da ba abin da ake mana ke kashe mu sannan kuma an yi magana a ɗaura wanda a kama mutum a tafi da shi shi nan ba ma wanda zai iya magana wai cewa don Allah a kowa ne shi ma tsoro yake ji ta a kama shi haka aka koma fiye yanzu aka san nan haka aka koma tuban ma Allah madaukakin sarki ne da fari kuma mu mai da amanonin da Allah madaukakin da ya zuwa mana mu sauke su ya kafakin kokarin mu sai Allah ya taimake mu Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu wajen gyara halayen mu kuma ya jaraba mu da abin da za mu iya ɗauka kuma ya gyara wa ya ba mu cikin gyara mana gyara zukatan mu zama cikin mutanen kirki bayan Allah salihai Allah subhanahu wataala ya tokar da zaman lafiya da alkhairi a cikin wannan ƙasa mu. Allah ba mu damuna mai amfani Allah ba mu arziki mai yawa mai amfani Allah shirya ta mana da mu sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allah kai mu karatu na gaba za mu kokari sai mu ga mun kammala wannan surar da izinin Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ba mai tambaya ko waliki salamu na ban ji ba wanda ya kashe wani mutum wallahi tallahi duk wanda ya kashe wani mutum kowa ya tashi wallahi tallahi ya shiga wuta duk wanda aka tura shi ya biyayya ya je ya saba ma Allah ya kashe wani musulmi da sunan a bashi albashi wallahi tallahi ya shiga wuta wannan ba wata magana a magana ce ta musulunci ka kashe musulmi da sunan kai soja ne wallahi sai ka shiga wuta ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما kowaye aka tura shi in an tura ka kasan yadda za ta shiga soja musulmai su ci gaba da shiga soja amma wallahi in aka tura ka kashe musulmai ka kashe su a tura ka a ce ka je ka kona gidajen musulmai ba su yi ma kowa laifi ba ba ka da hujja a wajen Allah cewa mu wani laifi ka je ka aikata ka wallahi Allah ka saba ma Allah ba abun wasa ba ne ran ɗan adam ya fi ka'aba a wurin Allah ran musulmi ya bi ka'aba a wurin Allah manzo Allah sama ya faɗi manzo Allah sama ya kalli ka'aba ya ce duk darajar ki ka'aba ran musulmi kwara ɗaya ya ci a wurin Allah ba sai a da ran ɗan adam musulmi ya zama kamar kiyashi ana lissafi a farkon shekarar nan zuwa yau a tsakanin maiduguri amnesty international ba su fitar da wannan tarfa abin nan har yan amnesty ai ba su da alaka da musulunci amnesty international arna ne su suka fitar da wannan rahoton daga farkon wannan shekarar ta dubu biyu da dubu biyu da sha hudu zuwa ina jin bai wuce sati biyu ba ko sati ɗaya ma ko da kai da fitar da wannan rahoton sati ɗaya an kashe mutane dubu ɗaya da ɗari biyar a tsakanin jagorin adamawa da mai da borno da mai da yobe kuma duk rayukan musulmai tun dubu ɗaya da ɗari biyar banda waɗannan na baya-baya mutum nawa aka kashe a faskari da sabuwa sannan mutum nawa aka kashe yanzu a nan a nan a nan a nan na duga sun ce sun kama an kama fulani guda ashirin da aka aka rubuta sannan na nan kiyana guda nawa aka kashe sannan kuma ga filatu jiya jiya to ina za a tafi da wannan kuma ga wani soja ya fito kowa yana ce shi a rediyo yana taba yayi yana faɗin abubuwan da aka shirya shiri hudu voice of america suka sa ko yanzu ka shiga intanet wasu amerika za ka saurara kuma za ka karanta da hauta Ina bayanin abubuwan da ake na kashe musulmai kuma yan wasu a Amerika sun ce har ni dai a tazu na gama karanta na ka sake karantawa na karanta ɗaya daga cikin rahotanni suke cewa sun nemi sojojin Najeriya da ke jawabi har yanzu kowa ya iya da ya ba yi magana a kan wannan magana da aka fitar gaskiya ce ko ba gaskiya ba ce domin a yi ma al'umma bayani wannan wata dogon takarda ce sai na karanta aka wannan ita ma takardar tana da yawa ina duba su Allah kan sati da zuwa da rai da lafiya zan karanta su in sun cancanta karanta sun in kuma cancanta karanta su wata صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يويت الدعاء ومن يويت جار حالا يوم addu'a ba ta karbuwa sai ana yi ana gyara hali in muka gyara halin mu muka ji tsoron Allah Allah mara ciki in muka ɗaga hannu muka roƙe shi sai Allah ya amsa mana tabbas an zalunci mu kuma ana kan zalunta wanda aka zalunta addu'ar ta Allah madaukakin sarki baya mai da amma idan mutum shi ma ya zama azzalimi to ko ya ma wani azzalimin addu'a shi kenan azzalimi ya cuci azzalimi shi kenan an an an yi wani wani kenan sai Allah ya kyale amma an zalunce ka tabbas kuma kai baka zalunci kowa ba ka daga hannu kai addu'a ya Allah ka fitar da mu daga cikin wannan yanayin duk wanda yake kulla wannan sharrin mahoci Allah madauki duk wanda yake kulla wannan sharrin da makirta Allah madauki take ka mana maganin sa sai dai a cikin mutum kawai ya kumbura ya ce ba kama taya wallahi wannan ba abu sauki ba abu bane mai wahala a wurin Allah sai dai ka ci kunkunan mutane na fakewa domin mutane ne suke shirya waɗannan bakinta bakinta kuma abun bakin ciki akwai musulmanmu da yawa a cikinsu da su ake shirya wannan makircin kuma ana da manufa a ƙasa da ake son a kai gare ta in mutum ya magana shi kenan sai a ce shi ɗan boko haram ko mun ko bokon shi ko farfesa ne shi sai a zo a ce kai ɗan boko haram sai yanzu ka ce farfesa ɗan boko haram to me kenan kuma kai ba dama a yi magana a faɗi gaskiya shi ke to yanzu har gwamnan banki an yana taimakon yan boko haram wanda aka ke shi sunusu lami da sunusu a kotu ko wai lauya ya wai lauyan gwamnati ya je yana faɗin wannan magana a kotu saboda sharri ya iya makirci na wannan kasa da wasu su abin da aka tanaje suka ci abinci suka koshi aka yi musu na aka su shine munafinci su munafunci aka koyar da su da iya makirci da yadda za a yi ma wani sharri shi aka koyar da su abin da suka iya yi ke in an in kai jawabi in kai bayani shi ne na za ta ke dan haram shi ke ai a yi bayani yi shiru kawai da lalace, kowa ya mutu shi ne haka ake zuwa ƙasa irin wannan yanayin dama a yan uwa in ya zo to sai wasu sun tafi sai wasu sun tafi in kai kana jin kawai kai gum da bakin ka kai shiru a ta cuta al'umma ba za ka faɗa ma al'umma gaskiya ba su kai. mutum ya san cewa ma an cuce shi kuma matakin farko kenan na wayewa ka san ana cutar ka to ka fara ɗaukan mataki amma ana ta cutar ka baka san ana cutar ka ba ba kamar san abin da ake shirya maka ba kana san kana gida umarci to ka yau za ka gane to irin waɗanda za su zo bai yana ba mutane gaskiya su wayar da kansu su ne waɗanda kuma su kuma za a fuskanta ko ake ta fuskanta duk wanda yake shirya ma wannan ƙasar sharri Allah mara su yi ka magance mana kai mana magance kowa ne kowa ne Allah kama da zaman lafiya da alkhairi a cikin wannan ƙasar. ba fa inda za ka tafi ba dole wannan Najeriya ita ce taka Allah ya kaddara a cikin fikon ya halice ka a cikin ta ita ce kasar kai zaben maka din da zaka tafi ci ake ganin ka in ka tafi can ma wata kasar ma shikenan yanzu akwai inda zaka je ka je zaka bude famfo a wata kasar kasar musulmai ce shikenan wani yanzu wani ya ture ka ya ce maka ka shanye ruwan famfo wai saboda kai kai ba dan kasar su wai zaka shanye ruwan famfo yanzu wannan akwai wani kancin da yafi wannan a ce wai zaka shanye ruwan famfo haka aka ma wani abokinmu a wata ƙasa ta musulunci walau shi da lakan mai tuwa yana shan ruwan famfo mutum ya zo ya zo ya zo ya tume shi zai shan ruwan famfon ne gaba ki da wai ba famfo a Najeriya shi ya sa ya je can kaga wannan kasa ita ce wajibin kowa ya iyaka abin da zai yi domin ya ga an gyara ta ita ce san mu Ita kasan mu Najeriya ita ce kasan mu ita Allah ya zaɓan mana ya halicce mu a cikinta yasa aka haife mu a cikinta ba mu da inda ya fita ba mu da inda ya fita sun ce sun ce a karin magana suna cewa mahma sharrafta aw gharrafta falan tajida khayran min al-wasat ko ka je gabas ko ka je yamma za ka dawo ba inda ya muka saka alhairi east or west home is best ko ka je gabas ko ka je yamma za ka dawo ƙasar ka ita tafi alkhairi nan kake da yanci a nan Allah ya zaɓa ya halicce ka ba Allah bai san ka bane ya halicce ka a Najeriya kawai kaddarawa ce ta Allah mara ganin damar da mutum ya zama yana kan ƙasar shi kuma ya bakin ciki game da sharrin da ake kulla ma ƙasarsa kuma in yana da gudunmuwar da zai iya ba ƙasar nan domin ya ga ta jahu to iyakar bakin kokarinsa idan ta sanadiyyar gyaran ƙasan nan tasa da ikhlasi ya rasa ransa to ana fatan Allah mu rubuta shi zai gafarta masa zunubansa amma ka kyale ko a haɗa baki da kai wajen cin mutuncin ƙasa da yi mata sharri da da kulla mata makirci to wannan wannan mutum ya gama zama masharanci kuma mutumin da za a zo a wannan sharrin da shi a kulla ma kasa sharri a ba shi kuɗi ko a masa alƙawarin muƙami ko a masa alƙawarin wasu kuɗaɗe ya yadda ya miƙa hannu a wannan sharrin da shi ba ya tunanin dangin shi ba zai iya tattara kowa ya tafi da shi ya tafi da sun kasar ne za ka iya tattara mutum zai iya tattara dangin shi ga baki ɗaya na kusa da nesa ya ce su bar ƙasar ba zai iya ba jirgi nawa zai fata in ya iya kwasan wanda zai kwasa su tsallake ƙasar su tafi inda suke ganin ya fi musu bayan ƙasar wuta ta ta kama a cikin baki ɗaya to daga shi kila sai mata shi sai 'yan 'ya'yan shi dama wasu da 'ya'yansu da matan su duk ba a ƙasar nan suke ba akwai mutane da yawa waɗanda da su ake kulle shafi a ƙasar nan duk ba a ƙasar nan suke ba suna can sai dai su zo in sun kunna wuta sai su gudu iyalansu dama da amma dangin su kuma fa suna nan abin da ake yi kenan kuma duk ƙasashen musulmai yanzu wannan sharruran da aka kunna musu babu wata ƙasar musulmai yau suke kwanciya hankali suke cikin kwanciya hankali da zaman lafiya wace ƙasa akwai irin sharri da aka kulla mata a ƙarƙashin kasa ba daɗi in ka tafi can haka yake in ka tafi can in kana da 'yan uwa a wasu ƙasashe ko ɗalibai ko abokanai in suna bugo maka waya dai labaran ba su da daɗi in ka kalli talabijin labarin bai da daɗi in ka saurari rediyo labarin bai da daɗi jarida labarin bai da daɗi isan kan. to mu rika tuno mu kanmu da wannan kuma mu rika kokarin ya za a yi ga mun fara mun gyara ta hanyar fara gyara kanmu الله سبحانه وتعالى الدنيا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك